نعم eh eh in ya bi ka ba za a ce ba ta ba in ya bi ka ba za a ce ba ta ba ta yi yanzu wannan abin kana kaddara faruwarsa ne ba saurara kada kaddara faruwarsa ne kaddara zai faru ku zama har mutum ɗari sallar ku ta yi wanda da bai bai kawo hadisin da yace waje ba amma wannan abin da yake nunawa ku lura da kyau kullum ba da hukunci daban cewa kuma in zo in yi ba fita cewa aka yi in nai ya halatta ba ta aka yi in nai ba ne ko wajibi saboda akwai waɗansu da suke da fahimta haka gajeruwa idan aka ce abu kaza ja'izi ne kokari yake gobe kawai ya yi. yanzu misali an ce ya halatta jin masu buki sallah wani gobe da gangan sai bari zan iya kuma ce masa yanzu sawa masa buki ya bi kaga wannan shirme ne duk wanda wanda bai fahimci addini sosai ba domin abin da ake magana in ya biya halatta ba ta akai ma ya kai matsayin musahabi ba ba haka aka ce ba ko matsayin musahabi bai kai ba amma in ya samu kansa cikin matsatsi himmar sai zo da suke jam'i sai ya zo ya rasa sai ya bi kenan amma wani da gangan zai bari tun da ana bin musu wuki sallah da gangan zai zama sa gida sai musu buki ya tashi zo bi shi kawai shi ma dai kawai ya bata haka mutanen mu suke dai yanzu nan tambayar abin da kake cewa mutum ne masu buki ya zo ya bi sallah aka sai halatta a bishi to kuma shi wanda ya bi masu ya halatta a bishi shi ma wancan ya halatta a bishi shi ma yanzu ce dan Allah zaka tsaya masallaci har ka ga waɗannan sun faru <laughs> mutum ba da aiki ne har zai tsaya ga wannan jone-jonen har wajen kada soriya goma sha kaga ba zai yi ba kaga in kaga mutane sun yi haka to lalle ba su san matsayin sunnar annabawa a wajensu ba ya suka kyale jam'in farko ya wuce su ba su san lokacin da ake tada jami'i ba wanda kuma annabi annabi sallallahu alaihi yana maganar a gaggauta a zuciyan Allah madaukakin sai ya ce fastabiqul khairat annabi ya nuna wajibcin jam'i ta yaya mutum ya bari har ma bai goma sabukin farko ba sai masu buki na bakwai kaga kowa wasa da addini da mutum ya wannan wannan nan malam idan mutumin da ya yi jali mai sai ya abin nan ya zo yana nafila hmm. sai wani ya zo ya bisa ya nashi abin nan shi ne mai farin labirin mai fila ba wanda mun gama da wannan cikin karatu kana na aka fara ko ma me ya ja ba a karshen sakamako zaka ce yana nafila wani ya zo bin safarin la ya yi ko bai ba kike nan magana ta kare za mu karanta wannan a gobe in Allah ya kai mu Aji ji duka nake son ce eh an yi kaula da tsakanin malamai akwai tambayoyi guda biyu lokacin su ya kure sai su yi hakuri zan karanta musu insha Allah daga jibi da mai tambaya akan kitabut tauhid